الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى يا ربي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ولا قال الله تعالى ya ce fa kulu min maganintum halalan ba, ku ci daga abin da ubangiji ya wadata ku da shi halalan wanda babu hannu ko a cikin shi kaga daga halla ya kwanto halalan kwancewa ka gani ba nan kowa a cikin shi kamar yadda ka sai su kana neman aure ne ai mata ba ta zama halar ɗin ka sai ka ɗaura aure aka hada mm. ba da nan kuma ta zama halar ba misali mm. to shi ne ka ka halar haka nan yanzu misali kayan ɗan tireda baka sai ba ka ga haramun mm. in ka mika mashi kuɗi ya baka ba bai da iko na zai ci ba na kayan don aika ba shi kuɗi da dumbo za ka yi karuga da gudu kaga shi ne haƙƙin kaga shi ne haramun abin nufi da haramun muharumin wanda aka hana maka halal wanda mai shi ya saki hannu ya baka da shi ɗayiban mai daɗi wanda za ka can kalan ka kwanci a natsi duk mutumin da ya rungumi kayan mutane bai iya cin shi cikin natsuwa bai iya ci cikin natsuwa ko da kai a ganin ka yana natsa shi ya sa abin da zai ce shi ke abin da bawai ke ce ma dakan uku uku wani ka ce bal kana sallallahu alaihi wa sallam kada ku gira fi zalika annabi an bashi an bashi zabi wato fi zalika a cikin qatla badar ko asra badar wa qarru ya an aliyin ya radiyallahu anhu qala ja jibrilu alaihi salamu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam yawma badr wato fa qala sai ce khayr ashabaka jibril ya ce wa annabi muhammadu ka ba sa banka zabi wato kamar da mishawarar su fil usara a cikin ribatattun nan in sha'u in su sahabban naka sun so alƙatar lakisa to shikenan wa in sha'u in ko sun ga dama alfida a farsa shine to shi zafi ji qur'ani ya ce imaman nan ba'adu ta wa in ma an ka gane ala an yi kutala ko minhum fil amil muqbil misluhum akan za a kashe irin su a shekara ta baɗi wannan kuɗi da karatun bai da daɗi zan mun gama yau zan kudi don ruwaya tana da rauni yanzu abin da shi wannan hadisin ke nunawa ko wannan asar ɗin ke nuna wai Allah ya ce ma Muhammadu ka shawarci ka ko kisa ko fansa amma in sun zaɓi gashi cewan ala ayyu qutala minhum fil amil muqbili muslim a kashe adadin mutanen badar a yanzu ku kuma cikin ku baɗi in aka zo uhudu kuma a kai adadin ku oh. to ya zama shawara ba umarni ba Allah na neman shawarar bari a umarni yake bada ga raunin ita magana kenan yanzu wai dan kada muna tafiya kuna ta jin baɗi wato ba daɗi har hankali ta to ku sani za mu gini ko za mu rushe ginin don wannan ba zai yiwu ba don Allah ba ya shawara yawwa inda ma amurhu idza arada sha'an kawai babu shawara kuma fa'alun lima yuridu alarma ana da ji ko to fa'alu wai sai sabai suka ce alfida aina khatar alfida'a wai kutallu minna a kashe daga cikinmu hazal da misali kaga misali mu kashe su bana baɗo da a kashe ka gano an san gaibi kenan da kuma ka san ba haka ba to wa haza dalilun ala sihati ma qulna ijmalan wannan shi ne dalila akan ingancin abin da muka faɗa wa lan yaf'alu su sabai ba su aikata ba illa ma uzina lahum fihi sai abin da aka yi musu izini a cikin shi lakin baron sai dai sashin su sabon mala ila arafil wajhaini ya karkata zuwa ga mafi raunin fusa ko biyu min makanar aslahu ko min ko gairahu abinda mafi sulhi shine wanda ba wannan dan baminal iskhani na yawan zubar da jini wal qatl wato da kisa kaga hatta yuskina fil ardi sai ya yawaita wal qatl wato da kisa fa utibu wai sai aka zargi sahabbai ala zalika akan wannan menene nan a wa buyin lam ko lam aka bayyana masu ra'afuk tiyarin raunin zabin su wata su wuyi burki tiyar garin aka nuna daidai ɗin zaɓin waɗanda ba su ba wa kullun gairu usatin da wanda suka yi wannan zabin da waɗanda ba su duka babu mai sabo wala musulmi bina ba ma su zunubi wai la na hawi za a share ɗabari. wato ɗabari ya yi nuni zuwa cewa duk ba yi sabo ba wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi alqariyati kuma fadar annabi a wannan matsala cewa launa zuna bin samai azabun ma na jaminhu illa umaru da azaba zai sauko daga sama ba wanda zai tsira sai sai na umaru to wai isharatan ila haza min taswi bi ra'ayi wai ana nuna katartuwar ra'ayin sai na umaru ko wa ra'ayin man a bi a da ra'ayin wanda ya kama hanya irin tashi ba ne dan gyara alaram a ah, pe zazu dini ko a cikin karfafa addini wai zahari kalimati da rinjaye da kalmar shi wa ibadati da halakar da aduhi makiyin addini wa anna hadhihi ta. wannan matsala law tawjabat azaban da wai saba wannan za ta wajabce Allah ya da azaba daga sama ma na ja wa ko na ja minhu umaru da umar ne zai tsira daga wannan wa ayyana umara annabi ya nuna umaru la'annahu awwalu man ashara bi qatlim domin shi yafi shine farkon wanda yayi nuni wato da a kashe su walakin Allah sai dai shi Allah la kadara alaihim Allah bai kadara musu wannan kisa ma fi wato la kadara alaihim fi zalika azaban Allah bai kadara musu azaba ba fi zalika a wannan abin da aka yi lihillihi lahum fi ma sabaka saboda ya halatta musu abin da ya gabatu na zabin su wa qala dawudiyu yace to wala khabaru bi hadha labari in dai a wannan magana ne to gaskiya fa la yasbutu ba zai tabbata ba saboda walau sabata inda wannan abin ya tabbata ka ne ta ga gala ma jaza an yi zanna annan nabi sallallahu alaihi wasallam hakama bi ma na nasfi inda jibril ya zo da sako kamar da wani hadisin da aka faɗa na sayyidina ali aka ce ya faɗa inda har hakan ne to da ya za a ce annabi ya yi hukunci da tawili to da ra'ayin shi misali ga wahayi a saki wahayi a kama abin da ba wahayi ba kuma ka yi aiki da wahayi a ce ma ka yi ba daidai ba ko to shi wannan yana ƙara nuna dai shi wancan maganar da aka yi shi malam dawudi yana saboda ai dama shi sa dan karo ku rikita shi sa dama na ce muku a natsu za mu gina ta za mu rushe don wannan zancen ba tabbatacce ba ne yawwa karaji ko bimala na safi wai da abin da annabi ya hukunci babu nasi daga Allah wala dalila babu hujja min nasin daga nasi wai yayi fahimta shi ne wala ju ila al'amru fihi kuma ba za a ce an sanya al'amari ya a wannan sha'ani ilai zuwa ga annabi wa kana za Allah ta'ala an zalika gashi Allah ya tsarkake annabi cewa wa ma ya duku in huwa kaga anan abinda aya take nunawa annabi komai ya faɗa daga Allah ne to waccan hukunci wanda ake magana kaga ya nuna da ra'ayi ne a da fahimtar annabi Muhammad kaga anan Allah ramma bai saba ba ya saba to kun ji a kula dai gurin na da dan sarki ne wa qala al-qali bakar ibn al-alai akbar Allah ta'ala nabiyahu Allah ya ba annabin shi zabi fi hazil ayati a wannan aya ana tawilahu shi a fasarar malam alkali abubakar sai ce to ana tawilahu tawilin da annabi wafaka ma ka taba lahu ya dace da abin da Allah ya hukunta min hilal ganaimi da wani halatta ganima wal fida'i da fansa imaman nan ba do ta ima fidan ko wa gar kana qablu a qabla haza ko menene nan to a fadau sun yi fansa wato sun karbi fansa fi sariyati abdullahi bin nijashin ko a yakin da annabi je ba ya tura shi ne wato sai na abdullahi bin najashin kabla haza kafin wannan da muke magana allati qutila fi habnul habarami wadda cikin wannan sariya ce aka kashe ibn al-habarami wato an yi hukunci ko ina zuwa to bil hakam ibn kaisana wa sahibi fama ataba Allahu zalika alaihim annabi bai zarge su ba a wannan wa zalika qabla badr wannan kuma an yi shi kafin badar ne bi azida min amin da fiye da shekara ɗaya, fa hadha kulluhu yadullu ala anna fi'l nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sha'an al-usar fi wato fi sha'an al-asra duka wannan nuna ce abinda annabi al'amarin waɗannan ribatatu kana ala tawilin wa basiratin ya yi fassara ne da fahimta shi shi ne basira wala ma ta kaddama kablu yau mislu ko akan abin da ya gabatu na irin wannan falon yunkirhu wallahu Allah bai ce ma annabi dan me ba mm. shi ne falon wallahu alaihim Allah bai ce ma annabi dan me ba lakin Allah ta'ala arada li izami amri badar kai dai Allah ya yi nufi domin girman wato al'amarin badar wa a asraha wato da yawan ribatattunta wallahu a alamu menene nan ya da shafi eh izharan ni'matihi a jaman da to daga wallahun nan wallahu a a'lam mm-hmm. izharan ni'matihi mm-hmm. je kaka ji wata akida minnatihi mm-hmm. bita'arihim hmm. ma ka tabahu to shi kenan to ba a alamu ne ba hmm. a alama a alama a alamu ba ya ta'adda alamu ba ya ta'adda a alamu ba ya ta'adda hmm. ba ya ta'adda na'am ana jikan malam a alama ke yin in an mashi fata kowancan da ka ja ce wallahu hmm, ya alamu ne ko haisu ya da'alar salati wallahu ya alamu ne ina ba wannan da ke da wallahu to a bashi duwa na ne to a takaice dai a alama ne na'am kawai duwa a alawar nan kar mu bar abin da muke walau shi Allah a alama ya sanar da izhara bayanar da ni a mai tihi yau ni'imar shi wa taki da minnatihi da karfafa baiwar shi bi da arifin da sanar da su ma ka taba hu abin shi Allah ya rubuta fil lauhil mahfuz min hilli zalika na halaccin waɗannan ribatattu lam la ala wajhi itamin ba akan fuskar zargi ba ta wa'in karin ko kuma musanta wata zunubin da dangantawa zuwa ga zunubi ha za ma'ana kalamihi shine ma'anar wannan da shike da waccan aya ta zance wa ma a basa wata walla al'ayati har zuwa ƙarshen ayon nan to fa fihi isbatu zambi lahu sallallahu alaihi wasallam a wannan cewa abasa wata walla bai nuna ana danganta wa annabi muhammadu wani laifi ba ko kusa bal ilamullahi sanarwa Allah ne ana zalika Saddi ko yawa lahu wannan mutumin da ya tun karo annabi ka gaba da gaba shine almutasaddi to min la ya ta shi shine wanda ba zai tsarkaku ba wa annan sawaba wal aula kuma cewa abin da ke daidai abin da kuma ya fi dacewa kana lauku shufa laka halin rajulai da za a kwaranye maka halin mutane biyu al’iƙibalu iqbalu alal a'ama kwaran gaske mana al’iƙibalu iqbalu alal a'ama tunkar shi abdullahi ibn ummi makatumin wa filo na bisa ko na? iqbala al-iqbala alal a'ama to ina a ne a gaske labarin annan ne ka gane alal ama ta wafi da nabi sallallahu alaihi wasallama to lima ga abin ya aikata wata zaddihi da kuma bidirar shi annabin to lizalikal kafir wato ga wannan kafiri to kana da'ata lillahi ya wani misali waɗannan rajulun ana nufin da annabi da wannan makawo in ka lura da aikin kowa shine nan zai yi maka bayani mm. ya ce to kara ta lalai abinda annabi to a ne ga Allah wata bliqan anu kuma isarwa ne yau daga Allah din wasu menene nan wasilafan lahu da kuma tattara mutane lahu don Allah kama shara'ahun lahu lahu kamar da shi Allah ya shar'anta cewa annabi Muhammadu ya tattara mutane lama siyatan abin da ba sabo ne ba ko mukhalafatan ba sabo ne ba lahu wa ma qassahu Allahu alaihi abinda Allah yake gaya wa mutane ga annabi Muhammadu min zalika na wannan abu to ilamun bi halin rajulaini wa tauhina amrul kafiri bayyana da al'amuran mazaje biyu to ya nuna da wanda ya tunkaro annabi Muhammadu kaga manzon ƙwarsha wannan kenan hmm. wa tauhina amrul kafiri to da raunana al'amarin kafiri inda huko a gurin annabi Muhammadu wal isharati da kuma nuni ilal irali zuwa kawai kai anu gaba da shi bi kauli wa ma alaika Allah ya zaka Allah ke da to ai baka zaka bi kila ma za a tsarkaka hmm. a she kaga sanda ake magana to bai tsarkaka ba kaga ana annabi ai yana da mafita a wannan fasara da malami malam kuma hmm? alaika Allah ya zaka a wa ma alaika Allah ya zaka me da me in ma habbe garuwa na'am wa ma alaika shay'un na'am eh wakil aka ce a rada bi a basa wata walla alkafira aka ce duk wannan ma ba annabin ake nufi ba mm-hmm. kafiri dai ake nufi allazi kana ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ke tare da annabi kala hu abu tamamin wanda bai mulaki ba mu labarin wa ma qisatu adama alaihi salam wa tawaqaluhu ta'ala fa akala ha kisa adamu mai tsada da amincin Allah wanda ubangiji ke cewa fa la shi da matar shi suka ce min ha daga wannan itaciya ba da kauli bayan shi Allah ya ce wala ta karba hazihi shajarata fa kona min zalimin kar ku kusanci wannan itaciya sai ku kasance daga cikin azzalumai ta wa qauluhu da fadin annabi awa to da hudun ubangiji alam an hakuma an tilkuma shajarati ko ashe ban hane ku cin wannan itaciya ba wata sirifuhu ta'ala alaihi bil a menene zarifu ne dai ko abin da na faɗa ni na wannan ta dan gurgurewa ne wata sirihuhu ta'ala alaihi da bayyana da Allah yi wa annabi Adamu bil ma'asiyati wato da wannan sabo bi ta ala wa a sa Adamu rabbahu Adamu ya saba wa ubangijin shi wato fagawa ya yi aikin rashin sani wakila aka ce a haɗa ya yi aikin kuskure wa inna Allah ta'ala kada a khabar bi uzurhi kuma Allah ya bayyana da hanzarin shi Adam wato bi kauli inda shi Allah ke cewa wa laqad ahidna ila adama hakika mun yi alƙawari ga Adam min qablu kafin haka wato fadan sai sai na'am daga ai awwalu nasin ko yawwa tutun da ya mance ai kaga mantuwa hanzari ne in dai ba da ma kana kullace da yaron ka ba to ko kana kullace da ka duk aikin da ka sa yaron ka ko ka. sai ba ai ba kai magana to sai ce wallahi na manta sai da ka shigo gidan nan na tuna to aka ko za ka faɗan ba za ka yi mai tsanani ba to kuma yaron ne ma za ka faɗan ba za ka yi mai tsanani ba to ka gani to ballantana tsakanin Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tausayin da so ya fi wanda kake gani tsakaninka da matarka ya fi wanda kake gani tsakaninka da ɗanka duk garin duniya akwai wanda za ka ga uba ya kurɗin shi ci gomi goshi ko bai da shakka ɗan shi ne bai da shakka shi yan kawai shi ko kuma gari mutum ya saki mata ya ce wallahi har abada mm. wallahi mun rabu kenan ko uwa ta ta dawo duniya ba za ta sadu mai da ita ba ya kwanta da can kawai kila ya dan hada da yasin da kafi akan da ya samu ya aure ta to yanzu an tsaya ce kuma ya wartake ta duk gari ana samun wannan ina ko di to ya ce mutane su kyayi mata da gaskiya ba ka ce musu da kirki ba an ce a kiyaye su wanda ne ba kirki gare su kuma kowa kowa za ka ji zakonin fi da mata in dai su. wani usmanu ko ba haka bane kowa ke zaune da mata sai ya hada da hakuri to kaga wanda bai fara ba ba sai kyale ba wanda gaskiya ce a wai shi ba sai ya shiga tsari zai shiga new system ai da ka kyale mu kawai da kayan mu mu ne da muka shiga din nan kawai ba mu mu ta yi da su don mun gaje su sun gaje mu ba mu barin su ba su barin mu to karan tashi ba ku da karan da kuma ne to kaji abin da kuma abin da shi yanda abin ne Allahu a'lam ne shi lahu azama amma ba mu samu jimiri ba a gurin shi domin misali ya kamata duk wanda aka alƙawari da shi kare manta in mutum yawanci ai ya kasa kenan ko to yanzu an samu kasa gurin adamu in ji Allah to ƙalabin zaidin nasiya ada wata iblis to kama ji shi cin wato cin da adamu iya na itaciya to nasiya ada wata iblis lau ai ya mance da gaban da ke tsakanin shi ne da iblis wa ma ahidallahu ilaihi min zalika da alƙawarin da Allah ya yi mashi inda shi Allah ke cewa inna haza aduwwun laka sai ce fa ka kuma ka zan ba yi ba ko haka ne nawa da shi to shi ne ce maka ba zai yiwu ba abu wawin ba domin babu larabcin da zai tsara wannan oh, ba wawi ina haza a duwun laka wani ka. yanzu nan kaga wawi wajibi lami kuma ja'izi kai wani ma suna ganin ta lami ma cewa wannan da ka gashi maƙiyi ne gare ka da iyalanka <laughs> al'ayata kila aka ce a nasiya zalika a ya mance da wannan bima zahar lahuma da abin da shi shaidan ya bayyana masu waƙala qala wa abbasin inna ma sumil insanu insana dalilin kawai da yasa aka ambaci mutum insanu lannahu ahida ilaihi fanasiya na'am yayi wahida ilai an yi alƙawari da shi to fanasiya sai manta wakila wasu malamai suka ce lam ya kasidul mukhalafata shi adamu bai yinhin saba ma Allah ba istihlalan la dan halatta wannan itace din walakin nawa ma sai dai shi da matar shi igita ra sun yaudari ne bi halafi iblis ma da rantsu da iblis ya musu ita ce inni lakum malamin nasi ka kuma san ka'idar mumini shi in ya yadda da Allah in ga gaba shi Allah to sai yadda in ka ai ka da in mutum bai da Allah ba ko ka ga mashi Allah ba ya sauran ka ce ai ni ba nan ko to galibi wato shi yasa mumini ke da saurin daɗin yaudara yanzu ko da laifi mutum yayi in ka gama shi ya ce billahi allazi la ilaha illa hu bani ne ko magana ta gudu wata ta zo yanzu ba da kai kafa faɗa ka yace ha ba ba billahi allazi la ilaha illa hu ban faɗi wannan magana ba a ganin ga zan ce a kada kake yi to kai ka faɗa to ai kuma rashin tsoron Allah na iya sa mutum ya rantse ya yi tukun mai ce bai ba domin ranar yau mutu bala sara'iru ta zama shi ko yau mutu bala sara'iru ka gafa da min tawakaji tawahuman ko a tawahama adamu da hawa'u sun zaci anna hadan daya la lubu billahi hanisan ba zai rantse ma Allah ya san ba haka ba shine ma'ana hanisan kaga da hausan malaman mu nan garin suna fasara mana da kai don haka ce kari yaron yanzu ya masa kari kai rantsuwa ba ka da a ciki shi ne kada ma wanda ake ta wani juya mu da wani eh, ya yi kari misali ya karya rantsuwar kenan ai kaga shi ne kari wa garwe ko to ai na ga mukwanan kwanan mana mm. alhamdulillah salati goma ga